Kada ka manta da ka daure ka danna, mana wannan alama ta ja, ka danna kararrawa ta sama kenan da zarar mun ɗora sabon sirri insha Allah zai shiga maka yanka ka tura yan al'umma don su amfana da wannan sirri. Wanda ya kasance tsoho na gidan to muna mishi barka da wannan rana kai ma kada ka manta da ka tura yan uwa don su amfana da wannan sirri. Yanda mutum zai zaka samu allo da tawada sai ka rubuta um, wato ainihin suratul Yusufa suratul yusuf za ka rubuta ta dukanta tun daga farko har zuwa karshe duk inda ka ga minjaye sai ka buɗe shi idan budurwa kake so ka mallaka sai ka sa sunanta a ciki idan kuma ke kika kina so ki mallake saurayi sai ki sa sunan shi a duk minjaye da kika gani a cikin wannan sura duka dukanta duk minjayen da kika gani to a buɗa a buɗe shi sai a rubuta sunan namijin ko kuma sunan macen sai wato ainihin a wanke rubutu idan aka wanke rubutun sai a je a samu manta uwa sai a zuba a cikin rubutun za a sha ne to akwai wata ciyawa idan kun same ta to sai ku haɗa ita idan kuma ku same ta ba to shi kenan ita kuma ciyawan ana kiranta da mallaka ciyarwa mallaka idan ku same ta ba to sai ku bata kai sai ku zuba wato ainihin manta uwa ɗin to sai a sha kwana uku ko kuma kwana bakwai insha Allah za a sami biyan bukata bi iznillahi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima